furta mutu ko kuma Assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da juma'a ina ga kowa da kowa fatan alkhairi amincin Allah ya tabbata a garin baki ɗayan mu to dan ƙarin bayani ne nake dauke da shi game da labarin mama wato mahaifiyar Chairman Dauda Bautu Rarara kamar yadda wasu suke yaɗa labarai kala daban-daban akan ta wasu suna yada labari cewar akan ta dawo wasu ma sukan yada labari akan cewar ta mutu ko kuma an kashe ta inda take to duka biyu cikin labaran nan babu kodi wanda ya kasance gaskiya amma dai labarin da muke ɗauke da shi shine mamu tana nan cikin koshin lafiya mun samu tabbacin haka daga wajen waɗanda take hannunsu sannan kuma ana iyakacin ƙoƙari ko kuma in ce muna iyakacin ƙoƙarinmu domin ganin cewar Allah ya dawo mana da ita cikin iyalanta cikin kwanciyar hankali fatan mu a gare ku masu taya mu da addu'a na farko dai muna godiya Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya biya muku dukkan bukatunku Allah ya tsare ku ya tsare muku dukkan zuri'ar ku a duk inda kuke sannan kuma muna mai roƙo a gare ku da ku ci gaba da tiya da addu'a akan har sai mama ta dawo cikin kwanciyar hankali muna nan muna ci gaba da addu'a kuma sannan muna ci gaba da iyakacin kokarin mu domin ganin cewa hakan ta kasance masu cewa mama an kashe ta menene ribon ku mutuwa nan dai guda ɗaya ne duk inda Allah ya rubuta ba ka kaddararsa cewa wani anan zai mutu kana kwanciya a ɗakin ka sike kawai ka tashi ka fita dan ka je ka tadda ajalinka to kaddara bawa ba ta canja babu makawa duk inda Allah ya rubuta bawa nan zai mutu ko kuma abu kaza ne ajalinsa ko kuma wani kaza ne ajalinsa babu makawa sai haka ta kasance a gare shi kawai dai fatan mu shine duk ma inda Allah zai dauki rayuwar mu Allah ubangiji ya dauki rayuwar mu cikin turba ta addinin musulunci kuma Allah ubangiji ya sa mu cika da kyau da imani a duk inda za mu mutu shine fatan mu kuma shine fatan mu ga dukkan yan uwan musulmai na duniya baki daya sannan kuma masu bude pages kuna rubuta ƙarya da gaskiya dan Allah da annabi ku yi hakuri ku daina saboda ana buɗe account musamman ma da sunana sai a saka cewar a ɗauko bidiyo na wanda na yi a fim ko wani abu ina kuka ko makamancin wannan sai a ɗora cewar ai mama an kashe ta za kaza kaza dan girman Allah idan da hali ku daina idan kuma ba za ku daina ba ku ci gaba da yi duk dai wanda ya yi nagari kansa sannan kuma duk wanda ya ci karo da irin wannan bidiyo din ina mai tabbatar muku da cewar ba ni ba ce. wasu ne suka kirkira saboda kawai su jawo abin da suke ganin cewa su shine ci gaba a gare su ina fata a gare ku cewa duwan da ya ci karo da wannan postin din ya tabbatar da cewa ba ni bace dan ba zai maka mancin irin wannan ba sannan ku ci gaba da tsaya mu da addu'a da fatan alkhairi insha Allah rabbi immediately mama ta fito cikin dan gangan lokaci daga da na samu labari da tabbacin cewa ta fito zan so ba ku tabbaci akan cewa ta fito dan ina muku fata alkhairi sannan kuma ina mai godiya a gare ku ko kuma in ce muna masu godiya a gare ku a madadin da dukkan yan uwanta muna godiya a gare ku Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya biya muku bukatun ku gaba ki ɗaya na alkhairi mun gode muna ci gaba da taimawa da addu'a yau satin ta ɗaya kenan cip cip a hannun waɗannan bayan Allah Allah ubangiji ya dawo da ku cikin aminci assalamu alaikum assalamu alaikum kauye sel materia yau zan yi maganganu wanda yake kawai tsaya ya ji ya ji wanda ba zai tsaya ba ya yi kara gaba magana zan yi akan mai girma da wuri kuhutu rara ciyaman din tatin tatin zan yi magana ne akan game da kama mahaifiyarsa game da ne baya yanzu wata magana zan yi a kayi abinda Allah ya hore mana mu ma na ilimin sanin maganin da yau Allah hore mana yau juma'a na kan so ni ma zan gwada jarraba aiki na akan mahaifiyar Dauda ka hutu rara da aka kama insha Allah ni ma Hassan Tura na so yau in jarraba maganin nuwa na akan kama mahaifiyar rara da aka yi amma ba a wa Allah dole ba a wa Allah dole ba a wa Allah dole amma za mu bakin kokarin mu za mu gaya wa Allah da abubuwan da muka sani na magani akan Allah ya da ita daga cikin wannan yanayi da take ciki Allah da yare ta eh, gida lafiya ba don komai ba nake so na yi wannan saboda abubuwa ne kamar guda uku kamar haka na farko saboda darajar uwa kuma tsohuwa ce sannan kuma irin ita ma an ce tana sa dauda ka hudu rara ya taimaki talaka kuma dauda ka hudu rara na sani iya taimakon talaka saboda haka na ji an ce yan ta'addan nan suna neman naira biliyan nawa ne a miliyan nawa ne biliyan nawa ne mu kuma za mu yi bakin kokarin mu kuma dangin dun uwarsu in Allah ya ba ba su wannan kuɗin ba da a ba su wannan kuɗin wanda ya tafi garuruwa ya rarraba wa mutane ya sha wani gida ya sha wani mota ya taimake ai al'umma mu za mu yi ina tare da rara ne ba fa a siyasa ba a ina tare da shi ne domin ya tausayin talaka ba kuma zan yi ne don ya bani ai wani domin ya ban wani abu ba amma mu ma za mu iya bakin kokarin mu in Allah ya dima nan da dan wani lokaci domin Allah ya kubatar da ita kuma za mu iya bakin kokarin abin da muka sani insha Allah sannan na bukatar da Allah wanda ya san sunan mahaifiyar Dauda ka hutu rara a yau dinnan kamun zuwa karfe tara na dare ina so a kira ni ga lamba ta profile dina a kira ni a faɗa min sunanta dan Allah wanda ya san sunanta a faɗa min sunanta za mu iya bakin kokarin mu insha Allah domin mu ga Allah ya kuma da ita duk da yake mun san akwai iyayen gidanmu da malamai da yiwu suna yi to mu ma za mu jarraba irin baiwar da Allah ya mana domin Allah ya kubutar da ita daga halin da take ciki ta dawo gida lafiya Allah kuma ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu al'umma ku tiya mu da addu'a wanda zai addu'a yayi wanda ba zai ba kuma shikenan ba ma bukatar wani mummunan magana a kai Allah ya taimake mu ma'azumin cewa duk waƙoƙin da rara yake duk ƙarya ne ya je a ɗauki kuɗi a bashi idan ya dawo zai zo ya taimaki mutane da mabukata ya taimake su ni na ga yafi sauran mawakan tun da yanzu abin ya zama cewa shugabannin ba za su iya ɗaukan kuɗi su taimake ku ba dole sai an musu salo kafin su ɗauki kuɗi su baka to idan kai ka karɓo kuɗin aka baka ba ci kake kai kaɗai ba sai ka ɗauka ka taimaki wasu wanda suke buƙatar taimako haka fa abin ya zama fa abin da bawan Allah nan yake kenan yau ko da a cikin kashi ɗari zai ɗauki kashi arba'in ko talatin ya taimaki mutane a cikin kuɗin da ya samu wallahi ya fi sauran mawakan tunda yana yi kana gani ko kai baka samu ba kai ka san yana yi ba lallai eh, sai ya taimake ka shine yana taimako ba Allah bai ce kowa zai arziki ba kuma Allah bai ce kowa zai samu ba idan Allah ya kaddara da rabon ka ko ba ta hanyar shi ba za ka samu to abin da nake so mutane su gane kenan kuma fata na gari lamiri duk wanda kan fata na gari wallahi kaman kanka kama in na tsiya kama mutum ma kanka kama duk wani mawaki ko na siyasa ko na soyayya ko rafa ko makamantan haka dukansu wallahi makaryata ne ko ni ko kai dukanmu makaryata ne bari fara da mawakin siyasa idan wakan siyasa kake yi kana wake mutum ne ka faɗa abin da zai ji daɗi in ma da gaske ne in ma ba da gaske ba ne dan ya ji daɗi ya sallame ka da farko kenan wani ya kai wani bai kai ba wani ya yi wani bai ba mafi akasari wasu ma basu su yi ba ma da a ce sun yi mutum bai taimako ka fito ka ce yana taimako shi karan kanshi da aka waƙe ya san cewa ba haka bane amma dalilin ka gaya wa duniya yana yi ya ji daɗi ya sallame ka to abin da nake so ka sani idan ka waƙe wani ka ce yi kaza alhalin biyu bai dauki kuɗi ya baka wallahi ka ci haram ta gaya ma uban kowa duk wanda ka waki ka ce mutumin arziki ne alhalin ba mutumin arziki bane ya dauki kuɗi ya baka ka ci wallahi haramun ka ci maganan Allah kenan mutum bai taimako mugu ne macuci ne azzalimi ne ka ce mutumin kirki ne ka gaya wa duniya kuma mutane su yarda da shi ya dauki kuɗi ya baka ka je ka yi bukatunka to haramun ka ci waƙan soyayya kuma ina son ki alhalin ban son ki zan iya mutu kaza alhalin ba zan iya yi ba ke kaza ce alhalin ba haka bane wallahi duka wannan abubuwan haramun ne dalilin da yasa wasu suke haramta waka kenan an kama mafiyar rara mutane da yawa sun yi maganganu a kai wasu sun faɗa magana mai daɗi wasu sun faɗa magana marasa daɗi wasu suna fitowa suna cewa arewa na godiya wato ban taba jin fullin wakan arewa na muna godiya ba sai da wannan abin ya faru sai na je na gano dalilin da ya sa mutumin nan ya yi wannan waƙa an ba da mukamai ne ma 'yan arewa dalilin da ya sa dauda ka huta rara ya fito wannan waƙa kenan ya ce arewa suna godiya amma yanzu wasu sun juya waƙan ya zama wani abu daban to ina so ku sani ni abin da yasa nake son rarara wallahi dalili ɗaya ne wallahi ba komai yasa nake son bawan Allah nan ba sai taimakon da yake yi duk yanda zaka tara mutum ashirin kawai ashirin a wannan zamanin namu ka masa kyauta ko kuma ka ɗauki a kayan abinci ka ba su zai yi wuya a ce babu wanda ya ɗaga kamara ya ɗauki wannan abu amma waƙan da muke da shi ka gaya min waye kake ji ko kake jin labari ko kake gani wanda yake yin abin da rara yake wanda ya kai shi mutumin nan yana iya tara mutum dubu goma ya ba su kayan abinci ya ba su kudin ce ba ɗaya ba biyu ba uku ba da wanda muke gani da wanda ba ma gani duk wanda yake mu'amala da shi ko ya san shi ko yake garin su ya sani yana yi muna da mawakan ai kuma dukkan su mawakan na 'yan social media ne wallahi babu yanda za a mutum ya taimaki mutum ɗari ya ce bai ɗauka a waya ba duk fa mun san su ba mun san halayen su kuma kar jawahir ma'annan fa dai kulla wannan sharrin a duniya ba